Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin na Najeriya a yau. a kan ranar demokradiyya a Najeriya wadda aka canza daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni. To kamar yadda aka sani dai jiya Lahadi goma sha biyu ga watan Yuni ita ce ranar demokradiyya a ƙasar Najeriya. Saboda haka ne muka duba halin da demokradiyyar take ciki a wannan ƙasa tare kuma da yin nazari game da koya ma dace a tuna da wata ranar demokradiyya bisa la'akari da yanayin da ƙasar take ciki. Awal Ibrahim Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak ta yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma lura da yadda ake gudanar da harkokin majalisa a ƙasar. Har wa yau kuma shine shugaban kungiyar TMG mai sa ido akan harkokin zaɓe a Najeriya. na tattauna da shi akan ranar ta demokradiyya. wannan rana tana da tuna mana da kan cewa Najeriya ba ta cikin mulkin sojoji kuma ba ta mulkin mulukiya wato tana cikin sabon yanayi na tsarin mulki wanda da 'yan Najeriya suka yi fafutuka don su samu wato shine demokradiyya duk da dai cewa demokradiyyar dai har yanzu ana nan ana ta kokarin a kafa ta ta kafu sosai don a tabbatar da gaskiya da adalci da kuma inganta zaɓe da shugabanci da jagoranci a cikinta. Yau wato a wannan rana ta sha biyu ga watan Yuni za a iya cewa ta zo a daidai lokacin da manyan jami'in ƙasar nan suka yi zaɓuɓɓukansu na hidda gwani. Ganin abubuwan da suka faru, anya a iya cewa Najeriya ana demokradiyya kuma har ma a ware wata rana wai ta demokradiyya. To, gaskiya magana dai shine a ah, da dama 'yan Najeriya ba su so ma a ware wannan rana ba ranar da ya dace a ce an ware da dama mutane su suna ga cewa ba wannan rana ce da ya dace a ware ta ba don suna ga cewa har yanzu kan kwalliya ba ta biya sabulu ba saboda haka demokuraɗiyya da ake fata a samu a Najeriya wacce za ta inganta rayukan jama'a rayuwar jama'a ta ba da tsaro ta tabbatar da kan cewa abu ba rayuwa da kuma harkokin wato lafiya da ilimi da kawo abubuwan da za su sa ƙasa tattalin ta ya amfanu jama'a kuma su masu mori su samu wato abin yi a cire kangin talauci da wahala da kuma rashin aikace-aikace shi mutane suke tunanin cewa demokuraɗiyya za ta kawo saboda haka inda an amfani da wannan kuma aka samu zaman lafiya to da mutane za su ringa murnar cewa demokuraɗiyyar nan da ake yin ta ta yi kuma ya dace a ware mata ranar da za a yi murnar kan cewa an samu wannan rana wadda aka fito da mutane daga cikin kangin bakin wahala kamar yadda ake gani to sai dai har yanzu waɗanda suke buga kwallo ɗin har yanzu kamar ba su gane kan cewa 'yan ƙasa ba sa jin daɗin abin da ke wakana ba kuma musamman da ba zaben Allah da annabi ake ba ba gaskiya ake yi ba to wannan ina ɗaya da cikin abubuwan da yake sa mutane kada ma su ringa tunanin kama ko wannan demokuraɗiyya ɗin tana da ma amfanu musamman ma inda rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya ya zamanto ya yi tsada babu kwanciyar hankali babu zaman lafiya mutane ba sa iya fitowa daga wannan bangare zuwa wannan bangare ko a cikin garin su ma suna jin tsoron su fita to demokuraɗiyya gaskiya dace yi ta ba wa mutane cikakken tsaro da zaman lafiya kuma ba su damar a walwalar da za su faɗi yancin kansu ba tare da an tsangwama musu ba saboda bangaren addini ko kuma ƙabilanci ko kuma wani abu ne kama da haka to amma har yanzu gaskiya kam a koyar demokaradiyyar nan ake a Najeriya kuma dole ne a ci gaba da tabbatar da kan cewa demokaradiyya duk abin da ta yi alkawari za ta yi wato zamanto cewa an same shi an kuma an samu amfaninsa ta nan ne kawai 'yan Najeriya za su ringa wato tunawa da wannan rana kuma za su ji daɗi kan cewa sun bar kangin mulkin fir'aunanci sun shiga mulkin lumana sun shiga mulkin jin daɗi da salama. To albarkacin wannan rana Rafsanjani menene saƙonka ga masu ruwa da tsaki a demokradiyyar Najeriya? Babban saƙon da nake so in bawa masu ruwa da tsaki musamman waɗanda suke wato shugabannin siyasa da kuma shugabannin al'umma da suke jagoranci shine dole ne su tabbatar da kan cewa zaɓe da ake yi a yi shi akan gaskiya idan an yi zaɓe jama'a sun ce ga wanda suke so kada ya to an canja ƙuri'an nan kada a yi runtun alhaki shine bambancin demokradiyya da sauran kamar mulki idan har jama'a sun ce ga abin da suke so to a tabbatar cewa an ba su wannan damar sa'an nan ya to shugabannin da suke jagoranci a ƙasa ya to su mai da hankali wajen kawo zaman lafiya da haɗa kan 'yan ƙasa saboda yanzu haka a Najeriya akwai babban matsalar rashin eh, haɗa kai da kuma fahimtar juna to dole ne shugabanni su kokari su kawo ƙarshen rashin jituwa da ake yi sa'annan shugabanni dole ne su tashi tsaye su tabbatar da kan cewa abu baɗan more rayuwa sun samu ga mutane musamman talakawa dole ne su tashi tsaye su kokari su tabbatar da kan cewa kuma sun inganta harkar noma saboda idan ba an kokari an mai da hankali kan harkar noma ba to yunwa kuwa ba za ta kyale 'yan kasa ba saboda dole ne sai an yi noma za a iya ci da kasa ko kuma za a iya ma amfani da waɗannan waɗan aka samu na gonaki don a je a siyar a samu kuɗin shiga na kasa saboda haka dole ne shugabannin da suke jagoranta su mai da hankali wajen bangaren tattalin arziki wajen bangaren zaman lafiya wajen bangaren samar mutanen ƙasa kayan wato mara rayuwa jin daɗi da sauran fito da kuma darajar Najeriya a waje don yanzu darajar Najeriya da kimata a kasashen waje ya riga ya yi kasa dole ne shugabanni su tashi tsaye su tabbatar da kan cewa mutuncin da ake gani na Najeriya a duniya a da yanzu an dawo da wannan martabar kuma har ma ya wuce ma na da idan ba ake haka in ba a haka ba to mutanen da za su zo su sa jari ma a kasar ba za su zo su sa jari a cikin kasar ba. Awwal Ibrahim Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Sislak kuma shugaban kungiyar TMG mai sa ido a kan harakokin zaɓe a Najeriya a tattaunawar mu da shi. Haka kuma mun nemi jin ra'ayoyin jama'a a kan ranar demokradiyyar ta Najeriya. muna farin ciki da wannan rana. wato duk ranar sha biyu ga watan yuni ita ce ranar demokradiyya a najeriya to talakan najeriya hakika gaskiya bai san wani abu da ake nufi demokradiyya ba sai dai dinga jinta a baki duba da shugabanni su suke amfana demokradiyya talaka an ce roman demokradiyya to talaka baya wani amfana da wannan Roma kuma akwai zaɓukan fidda gwani da aka yi kasunan ta nuna cewar babu demokradiyya najeriya wato siyasa sai kana da ubangida da dai wasu ababe kuma ayyukan demokradiyyan ba a yinsu a najeriya gashi ana ta hallaka rayukan 'yan ƙasa ko yau din an yi kinafin ɗin wasu a hanyar sokoto zuwa zamfara wannan abin allah wadai ne Na gode mai magana Bashir Abubakar kare karamar hukumar Kubo jihar Kaduna Najeriya. Sunana Umar Idris daga garin bigidan karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa ina taya daukakin al'ummar najeriya murnar zagayowar wannan rana wacce aka sauya ta daga ranar 29 ga watan mayu na kowace shekara zuwa ranar 12 ga watan yuni sakamakon karramawa da kuma girmamawa gami da tunawa da gwarzon dan siyasan nan marigayi MKO Abiola. A gaskiya muna murna ɗari bisa ɗari da kuma karramawa da aka yi wannan gwarzon dan siyasa na dawo da wannan rana sha biyu ga watan Yuni. Dangane da batun da ƙasarmu mu kuma take ciki a gaskiya gwamnati tana kokartawa sai dai kuma in an kai la'akari da lokacin da mai girma shi shugaban ƙasa yake yakin neman zaɓe za ka ga gaskiya gwamnati ta gaza musamman ma bangaren rashawa da cin hanci da matsalar tsaro wannan yana daga cikin kudura-kuduran shugaban ƙasa wannan ya bayyana aiwatarwa a lokacin da yake yakin neman zaɓe gaskiya an muka duba wannan za mu ga gwamnati ta gaza musamman ma bangaren rashawa da cin hanci wannan karuwa tema to a gaskiya muna kira ga gwamnati da a ƙara ƙaimi a wa'annan mashimman ɓangarori guda biyu matsalar tsaro da kuma rashawa da cin hanci in fact sunana suleiman buzu to ina yi wa ƙasa barka da samun nasarar nan da aka ce yau ake demokradiyya masha allah a gaskiya najeriya ta samu damammaki da yawa kuma ta yi nasara abubuwa da yawa wanda ba za mu iya cewa komai ba sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah abin da za mu iya cewa kenan sannan kuma a gaskiya duk abin da zai faru ba za mu ƙi najeriya ba ba mu da wata ƙasa wadda ta fi najeriya amma gaskiya sai an gyara to mu dai game da najeriya gaskiya najeriya ba ta kawo na gura kanmu ba don a yanzu haka nan mu samari da ku aure babu kuma babban burin mu na saurayi ya gaya ya aure muna bukata amma babu hali najeriya muna kara jan hankalin shugabanninmu su daure su taimaka mana mu matasa ba irin ma matasa muna bukata aure gaskiya. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan ranar demokuraɗiyya da aka yi jiya Lahadi goma sha biyu ga watan Yuni. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiya ko a twittercom aminiya trust ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. To har wa yau dai game da ranar ta demokradiyya a Najeriya abokin aikina Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa kuma shugaban sashen nazarin gudanar da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Muhammad Awul Suleiman ya tuntuɓe shi ne domin ya ji irin gyaran huskar da demokradiyyar Najeriya take bukata a daidai wannan lokaci. jiya sha biyu ga wata take ranar demokradiyya a Najeriya, me za ka ce dangane da wannan rana? To, muhimmancin rana dai da ake tunawa a yi bita ne a ga yaya tafiya ta kasance. Kamar yanzu demokaradiyyar Najeriya a jamhuriya ta hudu an shekara ashirin da uku. Sai a bita a gashin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma da sauran rina a kaba. Hmm. To, a gaskiya a shekaru ashirin da uku nan a mafiya yawan sikelin da za a ɗora demokradiyyar Najeriya za a ce da sauran rina a kaba ainin musamman abin da ya shafi wato bin doka da oda ga mahukunta abin da ya shafi kaucewa rashawa da cin hanci abin da ya shafi shari'ar kotuna da yin adalci wato alkali izama kuliya manta sabo bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe ba da sauran abubuwa da yawa haka kuma zaɓuɓɓuka wanda ake so zaɓuɓɓuka su kasance wato ya zama babu tashe-tashen hankula a cikinsu babu cinikin ƙuri'a babu harkar banga eh, da makamantansu amma hmm. duk waɗannan abubuwan tunanin sun dabaibaye najeriya har yanzu na'am to dakta a ganinka idan ana so demokaradiyyar najeriya ta zama daidai me ya kamata a hmm. yi abubuwa kamar guda uku ya kamata a yi na farko a tabbatar ana gudanar da zaɓe wanda za a bar 'yan ƙasa su zaɓi abin da suke so kuma a ba su abin da suka zaɓa na biyu waɗanda aka zaɓa su dukufa tukuru wajen kau da talauci yaƙi da talauci hmm. na uku su tabbatar suna bin doka da oda idan masu yin doka za su bi doka za a sami sauƙin rashawa da cin hanci ko ma gushe wata gaba wannan kuma zai haifar da alkhairi mai yawa in dai ba rashawa da cin hanci to arzikin ƙasa yana da yawan da za a da wannan talaucin kuma a tabbatar wato arziki ya yalwata don haka tashe-tashen hankula za su yi sauki wannan su ne muhimman abubuwan da ya waje ba a yi sai kuma kotuna su tabbatar wato alkali kuliya mantasa saba ne Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan masanin kimiyyar siyasa kuma shugaban sashen nazarin gudanar da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.